Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin aladunmu na gado daga nan sashen Hausa na RFI kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautunmu, al'adunmu da dai sauransu. A yau cikin shirin za mu kawo muku ci gaban hirar da muka yi da mai martaba sarkin Macina da na bidda kamar yadda muka ɗau alkawali a makon da ya gabata. Sai ku biyo mu. To madalla, a makon da ya gabata a tattauna da muka samu da sarakunan macina da na bidda akan muhimmancin sarakunanmu a wannan lokaci da kuma irin rawar da za su iya takawa. Ganin yadda zamani ya kawo sauye-sauye ta fuskoki da dama sun dubo mana tare da yin nazari a kai da kuma ba da shawarwari da suka dace zuwa ga al'umma. kana magana da mai martaba sarkin macina alhaji bashir albishir bukar macina ma Ah, daga jihar Yobe, Najeriya. Mai macina ga wata tambaya mai muhimmanci saboda akasarin abubuwan da muka lura da su ko da ke faruwa yanzu haka jawabin da kai kana batun rufe kan iyaka akwai hatsaniya tsakanin wasu gwamnatoci musamman ma a doki kasar Nijar da kasar Benin. a wani lokaci kuma nan fuskanci matsala ma tsakanin Nijar din da Najeriya kana ganin ku a matsayin ku na sarakuna akwai wata irin rawa da za ku iya takawa domin kawo wata watakila karshe ga wannan al'amari eto eh a matsayinmu na iyayen ƙasa a yadda jama'a mu suke koke-koke mhm. ya kamata a ce mu kamar najeriya nijar benin duka makwabta ne kuma duka yan uwa ne misali yanzu abin da ya kama daga difa a Niger zuwa Borno a Najeriya ya kai a Nyame a Niger da kuma Kefi a Najeriya mhm. jihohin nan da kuma abin da ya kama daga Oshun Ondo Ogun Lagos zuwa Benin. Mhm. Duka yare ɗaya al'adu ɗaya ne. Misali, in Benin ne ka ɗauka akwai yorubawa da sauran al'adu da abubuwa na najeriya da suka can yan benin suna nan haka in kawo iyakan najeriya da niger daga borno har zuwa nyame mm-hmm. haka kuma iyaka daga benin zuwa gaya zuwa kotuno gaya kenan niger ba kan iyaka ba iyaka zuwa kotuno zuwa malmal ba benin kuma sunan garin na malanville yau yawa malanville ko bayan da zaka karaba waɗannan mutane kenan sarakunan wannan wajen za su ya su zauna su shawarta su ba iko a magana to amma matsalan da ake samu mu sarakuna ba mu da command ɗin wato kamar ba ku da yanci ko ba ku da kwarin gwiwa kwarin gwiwa da za mu ce sojoji mu hana su wani abin nan sai dai gwamnatin zamani suke da sojoji yanzu Nijar tana tsoron Benin za ta kai mata hari saboda kamar ana zargi Benin ta baiwa abokanan adawa Nijar mafaka mhm. musamman kamar Faransa. Mhm. To kaga kenan mu sarakuna duk abin da za mu yi bakin mu mu kwatanta yadda jama'a suke shan wahala mu ga yadda za a sulhunta amma idan aka zo aka yi magana sojojin da za su kai hari kaga sarki ba shi da wani iko ya ce a sojan Nijar kar ku kai hari ko kuma sojan benin sarakunan benin su ce kar ku kai hari mai matuna yanzu da muke magana da kai dai mutane na sauraron mu idan za ka iya ba da shawara a matsayinka na shugaban hukuma kuma mai martaba sarki wanda hoɓɓasa ne za ka yi na ganin cewa sauran sarakuna kun zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya domin ɗaukar wannan al'amari da hannu biyu domin ganin an kawo ƙarshen. to shawarar da zan bayar shine a samu manyan sarakuna na wannan kasashen duka mhm. a zauna kuma a zauna da shugabannin zamani iko na zamani wanda tsarin mulki ya ba su iko mhm. wanda suke wuka suke nama suke tafiyar da al'amuran kasan gabaki daya sai a duba a duba masafalan da za a yi ya za a yi a gane wannan abin mhm. domin kamar zargi ne amma kuma akwai kashin gaskiya domin ba za ka yarda ka je ka shiga kuma ka kawa kasanka illa ba. mai martaba sarkin bidda shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar neja nan mu shine alhaji yahaya abubakar israelis da aids of Nupe. a nan um, Nupe kingdom na bidda da kuma Ewe da kuma a cikin jihar niger na nigeria gashi ana fuskantar matsaloli kuma ga da an san cewa duk irin kokarin da kuke yi sarakuna suna taka muhimmiyar rawa hmm. domin kawo ƙarshen wasu matsaloli akwai baraka yau tsakanin Nijar da Benin da ma Najeriya alhali ku hmm. sarakuna ba ku da hmm. kan iyaka kuna da jama'a jama'a na tare da ku kuma sarakuna tsakanin ku akwai dangantaka kana ganin cewa kuna iya taka wata muhimmiyar rawa domin kawo ƙarshen wannan baraka yau tsakanin kasashen nan eh to kan nan matsayin yanzu you know ya zama kamar shawara kuma na shawara mai zurfi wanda in an yadda kuma an saurare mu don mu muna da iman cewa lalle matsayin namu din nan Allah na ya kirkiro shi kuma ya tabbatar da shi kan kasa mhm. na shugabanci to kuma yanayin jama'a na mutum muna da masaniya da haka muna ina eh, mukan so mu samu dan shawarar da muka ba gwamnati ko kowane bangare cewa abin da ake yi abin da ya kamata yi wani program wani project ne kamata yi musamman da sani kuma muna yi ma kowane lokaci muna cikin masu ba da shawara ma gwamnati cewa a ji tsoron Allah a yi adalci a bi gaskiya eh, a bi doka da duk wannan irin karya karya da ake yi eh, wannan doka na karya shi yau wancan alkawali a karya shi wannan a yi alkawali yau kuma gobe ba za su san komai to shi ke kawo irin abubuwan tashi hankali kuma jama'a mutane bani adama yana yana da irin eh, abubuwan da Allah ya kyautata musa na ilimi na wayewa na son zaman lafiya na son ci gaba to na za su samu wani lokaci da aka gan cewa lalle duk wannan abubuwan ba su tafiya ya dai kamata shi ke kawo rashin zaman lafiya to mu matsayin namu za kuna mun samu hada kai sai mu ba da shawarar da ya kamata a saurare mu za mu ba bai wuce wanda Allah su mata ya wajabce mu cewa mu yi na zaman lafiya adalci jin tsoron Allah da kuma gudanar da alkawarin da muka yi ina jama'a mu ina shugabanni suka yi ma jama'an nasu su cika alkawari su ji tsoron Allah su mai da hankali ga irin harkokin da zai sa rayuwar jama'a a inganta da su. Mai macina? So, saboda haka ina gani kamar manyan sarakuna na Niger da manyan sarakuna na Benin da manyan sarakuna na Najeriya da shugabannin zamani na Najeriya Niger da Benin a samu wani zaman da za a yi a tattauna a zubar da maganar akan faifai a diba mene zargin me ya faru kuma a ba kowane ƙasa 'yancin kanta misali idan talakawan Nijar suna son mulkin su na soja ba dole a tilasta musu a ce dole sai an kawo musu demokrasi mulki kowanne ma wanda za a yi abin da ake bukata a mulki shine ka tsare rayuka da dukiyan al'umma mhm. kowa zai yi wannan mulkin ko arne ne zai yi wannan mulkin inda zai tsare mutane dukiyansu da rayuwansu da jininsu ba wanda zai dame shi saboda haka mulki ni abin da na gani shine duk wanda aka ba shugabanci ko ma wanne fanni ne ko an zaɓe shi ko ba zaɓe shi ba in har zai bada kariya ma rayuwar mutum da kuma dukiyansa ya kare jininsa da mutuncinsa da dukiyansa wanda zai shugabanci din ba abin damuwa ba ya ci wannan abin da ake nema abinci har a musulunce ba wai a ce a don kawai nasaru sun ce don mu yi demokrasi dole sai mu yi demokrasi a ba dole ba ne akwai kasan da ba sa demokrasi ba sama demokrasi ba amma kuna su tafiya da daidai abin su yanzu kamar ka tafi United Arab Emirates daular larabawa daular larabawa irin ci gaban da suke samun samun demokrasi suke yi ka duba lokacin Gaddafi a Libya yanda ya dauko kasan nan idan an haifi jariri yan da muka ji labari mhm. jariri za a bashi hakki na gida da wani har ya yi karatu a bashi gida ya mishi aure a sa gida mai kyau abincin shinkafa wannan a wajen su nan ba wani kuɗi ba ne a sahara nan sai da ya zo ya yi green belt mhm. ya yi rambuna da sauransu ya ja ruwa ya yi amma na da suka gani ba za a yi musu daidai ba suka zo suka yi suka cire shi yanzu libya tana cin kasashen da suke cin wahala da yunwa mhm. ina amfani wani demokrasi din a madadin bakin namu na yau mai macina mai martaba alhaji bashir albashir bukar mai macina da mai martaba dr ya abubakar sarkin bidda ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio faransa international rfi